Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yawa da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Wannan shekara mutum hamsin da takwas cikin mutanen nan akwai mace guda bara mun samu hamsin da bakwai. Malam Musa Haruna wani babban jami'i a rukunin masu yaƙi da sha da kuma safarar muggan ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda tana tafi da shirin kallabi. za mu kawo muku nasiha kan azumi da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Yanzu ga labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwaya shekaru biyu domin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyar yara. waɗanda suka samar da wannan na'urar dai wasu ɗalibai ne da ake kira joel kabeta shi da takwaransa da suke aji guda a jami'ar kuma sun koya shekaru biyu ne domin kirkirar wannan na'uran wanda zai rage wanda zai yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwansu ko kuma lokacin da ake kokarin fidda su daga mahaifa eh dai kasar kenya sautari tana so kayayyakin aikinta na asibiti ne da kasashen waje misali irin wannan na'urar ana sayar da ita a kasar waje akan kuɗin amurka dala dubu biyu amma wannan da suka kirkira za a iya sayar da ita a kan kwatankwacin dala ɗari biyar. joel ɗaya daga cikin waɗanda suka kirkiri wannan na'urar wanda yake kwas ɗin injiniya ya ce sun yi amfani ne da kayayyakin cikin gida domin kera wannan na'urar ya ce wannan zai zame tamkar wata faɗakarwa ce domin ko a ina ana iya amfani da kayayyakin gida domin kera wata na'ura da za ta amfani ba yara kawai ba har ma da al'umma baki daya rafael osoro daya daga cikin ɗaliban da suka kirkiri wannan na'ura tare shine ya zayyana ta wanda ya ce ya kwashe watanni shida yana nazarin zayyana wannan na'urar kasar amurka ta kara kasashe takwas daga cikin jerin sunayen kasashen da ta shigar cikin kundinta na batanci domin ko ba su kokarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa kasashen turai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sa kasan uzbekistan ita da tumistan cikin jerin kasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan danyen aiki sai kuma kasashen da ke biye da su da suka hada da mayama haiti djibouti papua gini da sudan yayin da kasashe irin su kuwait da thailand suna layin na uku na karshe a sunayen kasashen kuma an tabbatar suna kokarin ganin rage wannan fataucin mutane ha kuma an sama waɗannan kasashe ido sai dai ma'aikatar ta harkokin kasashen wajen ta ce zai yi wahala a iya tantance irin rawar da kasashe irin su libya somalia da yemen ke takawa saboda irin yanayin da kasashen suke ciki a halin yanzu a cikin rahoto na goma sha shida da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya sa hannu ya ce fitaucin mutane ya zame babban alkakai a sassan duniya daban-daban musamman ma waɗanda ake tilasta mata aikin karuwanci ko kuma waɗanda ake kawowa da ƙarfin tuwo domin tilasta su aikin da ba so ba ya ce muna muna ƙoƙarin magance bauta gwamnatin ƙasar turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan ƙunar bakin wake suka kai a ƙasashen jirgin saman babban birnin ƙasar na istanbul sun fito ne daga ƙasashen rasha uzbekistan da kajistan jami'an ƙasar suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa ba ne illa 'yan ƙungiyar is sai dai ba su bayyana sunayen waɗannan mutane ba adadin mutanen da suka mutu kawo yanzu sun kai 44 yayin da sama da 230 suka samu rauni iri daban-daban sai dai 'yan sanda sun kai samami a wurare har goma sha shida a wasu wuraren da ke makwabtaka da babban birnin kasar kuma sun samu nasarar kame mutane har goma sha uku da suke da alaka da kungiyar ta is hawa kuma kamfanin dillancin labarai mallakan gwamnati ya ce mahukunta sun kame wasu mutane tara da ke yammacin gabar kogin birnin izmir waɗanda ake zargi su ma suna da alaƙa da ƙungiyar ta mayakan is da ake faɗa da su a ƙasar syria labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc cikin wani sati mai zuwa ne idan allah ya kai mu majalisar wakilan amurka da tafi yawan 'yan jam'iyyar republican za ta jefa kuri'a akan kudurin hana waɗanda ake tuma da aikin ta'addanci mallakar bindiga idan dai ba a manta ba satin da ta gabata ne 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar suka yi zaman dirshan har na tsawon sa'o'i 26 suna buƙatar a samar da dokar mallakar bindiga kakakin majalisar paul ryan ya shaida wa 'yan jam'iyyar na republican game da jefa wannan kuri'a ne a taron da ya kira jiya alhamis ryan ya ce majalisar za ta jefa kuri'a ne akan kwadarin da suka hada da abin da ya shafi cusa ra'ayin tsageranci ta da ɗaukar mutane cikin soja da 'yan ta'adda ke yi tare da hana waɗanda ake tuhuman 'yan ta'adda mallakan bindiga kakakin ya ce wannan abu ne da ya dace domin yana da kyau a hana 'yan ta'adda mallakan bindiga ya ce sai dai kuma a waje ɗaya wajibi ne a kare haƙƙin 'yan ƙasa da ya kamata a ce sun mallaki wannan bindigan an bayyana 'yan afirka da waɗanda suka fi yawan adadin mutane da ke kwarara zuwa ƙasar amurka kuma da yawansu suna rikidewa 'yan siyasa duk kuwa kokarin da suke yi na samun daidaiton sabuwar rayuwa da suka samu kansu a ciki labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka ladan ibrahim a yawa ya gabatar Za mu kawo muku rahoton hadarin motoci a jihar Bauchi da ya halaka akalla mutane goma sha biyu. Da farko bari mu nufi yankin kunniya jamhuriyar Nijar inda mahukunta suka kama akalla mutane hamsin da takwas a bana kan safarar miyagun kwayoyi. Hakan nan yankin yana fama da masu amfani da kwayoyin a cikin ƙasar. Ga ci gaban rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. sai dai masu wannan mugunyar ɗabi'ar na cin karo da jami'an tsaro kuma a cewar babban alkali mai shigar da ƙara da sunan gwamnati a babbar kotun birnin kwanni a bana mutane 58 ne suka cafke ɗaya daga cikinsu mace ce a akan iyakar janguriyar nijar najeriya in ji malam musa haruna wannan shekara mutum 58 cikin mutanen nan akwai mace guda bara mun samu 57 to a jimilke dai kasanmu muna so a gaya ma mutane a waye musu kai wanda suna san kwaya su ne yara matasa to kun san kuma ba a gini kasa in ba da matasa ba soyi suna jira yara suka matasa su kawo musu abinci ya eh, su yi da rayuwarsu yara suna jira matasa su kawo musu abinci su tashi to kaga in ba matasa babu abin gina a kasa shine matsala da muna kira ga matasa su bari shan kwaya Shigowa a cikin ƙasar da miyagun ƙwayoyi na kawo illa ga ƙoƙarin hukumomin ƙasar wajen tarbiyyantar da matasa waɗanda su ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyin a mafi yawancin lokaci. Kuma a cewar Ibrahim Bendoken shugaban ƙungiyar sufuri ta birnin Kwanni jami'an tsaro na ƙoƙari a cikin tashoshin ɗaukar fasinja inda matasan ke neman mafaka a baya-bayan nan domin shan miyagun ƙwayoyin. Wajen harkar tsaro, kujiya, polis sun zo wannan wurin da muka ciya mun kai koke na cewa yan eh, kwasu su yi muna yawa barayi su mana yawa kenan bisa ga wannan ko sun zo su yi kamu kenan kaga muna ganin irin haka ga mu da polisai sai mu ce alhamdulillah kenan kwalliya ta biyo kuɗin sabunan ta kenan kenan shi dalilin da ya samu kace to alhamdulillah tun da wanga lamarin yanzu an ga abin ya sa inda hayya ta tafi hukumomin kasar sun dauki kudirin hana shaye-shayen miyagun kwayoyi a cikin wannan kasar akan haka ne shugaban gundumar birnin kwanni cewa fa ba za su yarda a nan gaba ba ana wannan mugunyar ɗabi'a in ji a sarkin abs medicine shaye-shaye da yare masu shaye-shaye sannan da masu sai da wannan shaye-shaye in ka ɗauka kuma shaye-shaye sai mu ce akwai akwai taba wiwi akwai tramol tramadol ko tramol shi yana barna kwarai akwai sugudai to duka waɗanga abubuwan bisa gare su akwai kwamitin da za mu sa wani gari kwamitin na ya kumshi mutum hudu za mu yi decision mu ba su bisa ga wannan abu ba za mu tsaya mu rufe idanu muna kallo ana wannan abu yaran masu karhi duk su ne ke wannan aikin suna lalacewa yau in ka ga mahaukaci ka ce wani abu ne mahi yawanci an tuka shaye-shaye ne kai shi to wannan za mu tashi tsaye mai kuka da wannan abun ƙasa wadda ba ta da samari masu ƙari waɗanda za su mata abun aiki har ta ci gaba ba ƙasa ce ba a cikin wannan shekarar jami'an tsaro sun cafke wani mutum ɗauke da ƙullin ƙwaya da suka kai ƙulli 212 wanda aka hito da su daga ƙasar benin aka shigo da su ta tarayyar najeriya kamin a zo da ita a janguriyar nijar da zumar takewa a gadas inda a can ma jami'an tsaro suka yi wani kamun kwaya mai yawa wadda za a shiga da ita kasar libya da zumar wucewa da ita zuwa kasashen turai kamar yadda muguni ibrahim mai kula da bincike a rundunar tsaro ta jihar agadas ke ce ma manema labarai a lokacin da jami'an suka gabatar ma 'yan jarida kamun da suka yi kaya ne suka kama saman hanyar durku kilo 147 na ganyen taba ganja wanda ake cewa da komprime dubu na tramol kwayar ta shigo mu daga wajen nigeria ta biyu ta nan agades kuma aka doka za sa ta cikin libi ba mu sani ba libi za ta tsaya ko kuma daga libi ma gaba ta yi mota dai da aka kama libi ne za ta tayya kamar kun ga shi ganyen nan na taba kun kamar birgi-birgi ne kowane birgi ana ɗaukar shi kamar yayi shika tamanin kenan an kai shi libi an ce kuɗin yana iya duble ko kuma yayi yayi kashi uku kenan abu ne mai vraiment mai yawa kenan hidda ya zancen miliyayyaka cikin mota jigila suka shiga aka doka su to shi direba mu sani bai san ba ko kayan ne shi dai ya doka da kayan su san ba duka direbobi ne suke bincika su san ko menene kayan mutane shi ma babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun agades malam dubu nuhu ara janjina ma jami'an tsaro ya yi tare da neman jama'a su kama musu domin cin nasara a wannan yaƙi na shigowa da mata ammali da miyagun kwayoyi a cikin kasar. Wannan aiki babban jan aiki da polisai suka yi abu ne wanda mu muka ji daɗin shi kuma ƙasa duka ta ji daɗin shi kuma muna neman eh, al'umma don wanga aiki na kowa kenan kowa ya kama ma polis din nan da suke wannan aiki a samu wannan harka kwayan nan a gushe ta da cikin Nijar shine muka zo da kowa da kowa aka diba aka gani a samu duka gaba ɗaya mutane su ji labari kuma a kira jama'a eh, su kama a samu duka eh, wannan hanya ta kwaya da take bi ta biyo su ta wuce ta ta libi ta ta eh, europe mu samu wannan bila'i mu gushe shi ganin cewa miyagun kwayoyin na kawo cikas ga ci gaban ƙasa da kyautata rayuwar matasa musamman wani matashi mai ta'ammali da miyagun kwayoyin da ya nemi na sa kai sunansa ya mini ƙarin bayani game da illar wannan lamarin wayannan harkoki na shaye-shaye abin da yake iya so kawo su kaga akwai yanayi ko misalin ma rashin aiki rashin aiki da kama su yaran abin da suke gani kamar cewa idan ka gudu hankalinka to baka cikin wani tunanin rashin aiki da wasu abubuwa ka je ka yi abin ka kai nishaɗin ka yadda kamata da kai kamar yadda suke tunani sannan kuma na biyu kaga akwai irin wanda ake cewa la mutum za ya je wani aiki ko wasu abubuwa kuma din ya ƙara kuzari ko wasu abubuwa ka irin wannan yana kawo shi illa ka san shi ko menene mutum ya fara shi yana iya dinga jin daɗin shi amma ƙarshe sai ka zo ka iske mutum hankali ya gushe ko kuma ka zo ka iske ma eh, jikin nashi ma da ka gane shi ma ka ga alamun wanga abin mun sha ne haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jangoriyar nijar Sanna kwaya sanar ke kai ya kare ya zama auka. Ubangijin Allah su gaba kaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba kaji a addu'ar mallame. Sai ku ci gaba da shakatawa da kiɗan lambala kafin shirinmu na gaba. Ubangijin Allah su gaba kaji ji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba kaji a addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba gaji addu'ar mallame. An yi karo tsakanin motar 'yan kiyakiya da wata babbar mota a jihar Bauchi wadda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar sufratandan Haruna muhammed da tabbatarwa wakilin sashen Hausa Abdulwahab muhammed. Yau ne da misalin karfe uku na yamma. Motan Danga Security Hillock ta taso daga ni za ta zo Bauchi. wanda ta ɗaukan mai ta taso daga bauchi za ta nufi ningi sai suka yi aron gama a daidai kafin liman da ke nan hanyar ganjuwa a ƙarƙashin hukumar karamar hukumar ganjuwa da gwamnati na jihar bauchi to dalilin wannan aron gaman da suka yi sai mutane goma sha uku da samu munanan raunuka jami'anmu da kuma 'yan eh, rosafti suka garzaya da su Afirki, daga bisani likita ya tabbatar da goma sha biyu daga cikinsu a tsaye musu zuwa sannan ɗaya daga cikinsu kuma yana cikin wani hali amma yana karban magani daga cikin wannan goma sha biyu da suka rasu akwai goma sha ɗaya daga cikinsu 'yan danga security ne yan banga ne wanda ake kira danga security sannan ɗaya daga cikin su kuma shine direban wannan tanka din wanda ya tafi daga bauchi da shi wannan direban motan tankan ta ɗauko mai ne ko kuma dai wata irin motan tanka ne eh tankan mai ne amma babu mai a ciki to su kuma 'yan dangan sun fito kaman aikin da suke yi ne na suna nasu sintiri sun fito daga yankin ningine ina ji sun je sintiri ne daga yankin ningi suna dawowa koyon motar dan babu baya da kan gado ya kauce wa tumaki ya take mutum hudu bayan kuma rantsuwar kasa ta da mai hudu to Allah ya kiyaye masu aro yanzu kuma sai ku gyara zama ga Maryam Dauda da maimaita shirin kallabi. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da hajjiya Fatima Balla Abubakar. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin hiranmu da ita inda na tambaye ta ko waɗanne irin matsaloli ne take gani suka fi addaban mata musamman ma a yankin arewacin Najeriya sai ta ce. A yanzu kamar a ce North East, kin san tun da aka fara harkan Boko Haram a North East gaba ɗaya ba wanda suka wahala kamar mata da yara mata su ne suka wahala don mata ne suka bar gidajensu mata ne aka kashe majazinsu mata ne aka ɗauke yaransu mata ne yaransu ba sa makaranta wannan a yanzu hakan nan yawancinsu da aka ciccire su a gidajensu aka kore su aka mai da su a wannan har yanzu suna nan a wajen idp camps ba makaranta ba komai sai an kawo musu abinci. To amma gwamnati ba tana taimaka musu ba kamar da abinci kuma an ce kamar an dan bude wasu makarantu a wasu sansanonin na 'yan gudun hijira? Tana taimakawa amma taimako baya isa. Gwamnati na taimakawa mutane ma suna taimakawa amma international community suna taimakawa amma wallahi abun baya isa. Mm. Kwanakin ba ai har aka yi announcing akan cewa a nan a North ta wajen Borno in ba a yi hankali ba za a samu yunwa. don tsananin abincin da ake bayarwa in baya isa kuma kin san abin da ya sa abincin baya isa shekarun nan da boko haram suke wannan eh, ta'adda a cikin wannan kasan mm. gaba ɗaya ba a samu a yi noma ba wanda yake iya zuwa ya je gona kana gidan ma an zo an kore ka an kashe ka balle ka je gona ne to kin ai matsalan yana da yawa yara mata ba a barin su su je makaranta kamar yadda ya kamata ko kuma in sun je primary school a fitar da su a yi musu aure to duk wayannan matsaloli ne ko ko ba za a bar su je university ba yaro kam a yanzu yarinya mace in bata je university ba kam in dai secondary school ta yi ko kuma ta eh, primary school ta yi wani amfani za ta yi wa kanta ba wani abin kirke ai mm. musamman ma in ta je ta yi aure ta fara haihuwa da sauransu yanzu kamar iyayen da ke wannan yankin ta yi wasu suna jin tsoro su tura 'ya'yansu zuwa makaranta wajen sace ɗaliban nan na makarantar Chibok da 'yan Boko Haram suka yi shekaru biyu kenan da suka wuce. Ta yaya kike gani za a iya ƙarfafa ma irin wa'annan iyayen gwiwa? Eh, yaran suna zuwa makaranta ba wai sun daina zuwa makaranta ba mm. Wa'yanda ba sa zuwa makaranta wa'yanda an an na garuruwansu da gidajensu an kakkashe iyayensu su ne da yake ba su da inda suke don haka suna wajen camps din nan to su ne ba sa samun makanta ko da yake su din ma ana kokari ana an karantar da su amma kin san abun ba zai yi kamar yadda ake yi a makarantun eh, din ba eh. to kin gani akwai ja da baya a aikin yanzu dai abun ya yi dan sauki da yake an samu an ci karfin boko haram so an samu dan kwanciyar hankali a ƙasan amma ka san abun da aka yi aka ɓata shekara biyar a ce a lokaci ɗaya ko a shekara ɗaya a ce an gyara shi kin ba zai yiwu ba mm. kuma ma ai a shekara ɗaya ne aka yi ƙoƙari ma aka samu aka ci ƙarfin boko haram ɗin amma ma ai ma bai ma ƙare gaba ɗaya ba amma dai ya yi sauƙi ƙwarai da gaske To bari mu koma ga ɓangaren siyasa kamar yanzu in kika tsaya takara har Allah ya baki sa'a ta wani mm. fanni ne kike gani zaki taimaka ma mata? in Allah ya bani sa'a mm. in dai na je majalisa abinda zan yi kokari in yi shine a samu yi wa mata yanda za su samu su samu economic power su samu nasu arzikin ko ta a basu basu suka su bude sana'o'i ko kuma a bude sana'o'i na gwamnati a sassaka mata a ciki inda za su samu su yi abubuwan da zai basu abin da za su riƙe su kuma su gyara rayuwarsu to kafin nan yanzu wani kira ko ko in ce wani shawarwari zaki ba al'umman mata a najeriya to ni abin da zan gaya musu shine kowace mace ta yi kokari in dai tana da yara mata mm. ta yi kokari yadda za ta tabbatar waɗannan yara mata sun yi karatu su yi karatu har zuwa jami'a don karatun nan shi ne zai ba su karfin neman komai da suke nema in siyasa za su yi ma karatun nan zai taimaka musu in aiki za su yi karatun nan zai taimaka musu in sana'a za su yi karatun nan zai taimaka musu ko aure suka yi bayan su karatu har zuwa jami'a za ki ga auren su in ma ya fi kyau don suna da hankali sun san abun da ya kamata sun san kuma abun da bai kamata ba mm. kuma za su san yadda za su kwantar da hankalin su su zanna auren su su riƙe shi da kyau Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu hajiya Fatima balla Abubakar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu lokaci ne da za mu kawo muku nasiha kan azumi. Bismillahirrahmanirrahim sunana Muhammad Sani Ashir. Saboda a kowane wata in mutum ya saba ma Allah Allah zai ba shi zunubi amma idan Ramadana ya shigo idan mutum ya aikin zunubi Allah maɗaukin sarki ninka shi yake yi saboda wata ne da Allah ya fi son mutane su yi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mai kira yakan yi kira idan Ramadana ya zo ya ce ya kai mai san alkhairi ka gabato ya kai mai son yin sharri ka takaita saboda haka wata ne da ake son ayyuka na alkhairin mutum su yi yawa to sai ya kame daga saba ma Allah daga yin gulmace-gulmace da wato abin nan ayyuka na asha da sabo da sauran abin da ya yi kama da haka abu na uku da ake kiyaye kimar ramadana da shi shine kar a yadda a yi aikin zubar da jini a cikin watan ramadana kamar yadda ka faɗa abubuwan da suke faruwa gashi a ramadana ne wannan kawai in zai nuna wani abu zai nuna cewa wannan abun tabbas ba musulunci ba ne in dai musulmi ya san kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da take nufi wallahi ba zai yi wannan ba bayan da za a yi shi musulmi wani mutum ne wanda allah maɗaukin sarki ya umarce shi da riƙe hannunsa ba ma a watan ramadana ba hatta a wajen watan ramadana bare a watan ramadana saboda haka ba abin da yake nuna hafa ce idan da a ce musulunci ne ko musulmi ne to da idan watan ramadana ya yi saboda mu akwai waɗansu watanni ma masu alfarma da ubangiji su wata wata'ala ya hana mu yaƙi in ba tsokanar mu aka yi a cikinsu ba to ramadana shi kuma wata ne da allah ya ɗora mu akan mu yi ibada tsantsa a cikinsa duk da cewa wani zai tunani cewa to ai abin nan badar an yi ta ne a watan ramadana ita badar ba musulmi ba ne ya kai hari ba kawo mana hari aka yi saboda haka abu ne na kare kai yanzu kuma lokaci ne da za mu kamo kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. Salamu alaikum biyu a Hausa. Mai magana Ibrahim Burafi shi na Urugu a nan ƙaramin kuma kamawa tare da Bauchi Najeriya ina kiran waya na a cikin ƙaramin kuma gamawa. Kuma ra'ayina a yau musamman ma kamar wannan wata da muka faɗa wata mai albarka. Ina kira daga manyan manyan malamai da kuma waliyai da ta yi da taimake mu da addu'a musamman maka mun yanzu a da rayuwa da muka shiga da gwamnatin Allah kamun sauƙin wannan musiba. Mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa kumin gudumariya region eh, Difa Jamhuriyar Niger. Ina ma murna musulmin ka duniya gaba daya Kuma Allah ya ba mu lada wannan albarkacin wannan wata. Wata mai alfurma, wata mai jiraji. Allah ya ba mu ladanci Amin, sun amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kadan Labu. Daga nan Kadan Labu a kumin guduma da rejon Difa, jamfuriya Nijar. Assalamu alaikum murai Amurka Suna na abun didi bunza ina kira ga shugaban kasar Najeriya janar Muhammadu Buhari hita ka tsantsan hi kara kulawa hi ba kaimi kotunonin Najeriya da majalisar Najeriya babbar da karama za su kawo mai cikas cikin mulkin sa abin ban kunya yau shugaban majalisa haito karara ke wai Buhari mulkin da yake kusurkanci da runa ga jagorancin mulkinsa an karbe mulki ga hannunsa ai wanda kamar muruni na da juyin mulki saboda haka muna kira ga saraki san abin da ya kori kuma kotu da ya ga gaugawa yanke hukuncin saraki to a gwada misali duk wani babba yau buhari kamata ya yi tsaye ga kotuna in ba su yawa a canza in ba su yawa a canza wasu saboda talaka ya samu isa kata cikin najeriya a ce yau babu wani abu da ya ci gaba a najeriya babu babu babu babu babu babu saboda haka muna kira ga muhammadu buhari a yi takaransa dole sai an babu gaba mai magana abu wani lokacin kuma da Shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Wasu 'yan jami'ar birnin Nairobi da ke kasar Kenya sun kwashe shekaru biyu domin samar da wata na'ura da za ta inganta rayuwar mata masu juna biyu da kuma lafiyan yara. waɗanda suka samar da wannan na'urar dai wasu ɗalibai ne da ake kira joel kabete shida da takwaransa da suke aji guda a jami'a kuma sun kwashe shekaru biyu ne domin ƙirƙirar wannan na'ura wadda yake agazawa jarirai da numfashi bayan haihuwa ko kuma lokacin da ake ƙoƙarin fidda su daga cikin mahaifa yadda dai wannan ƙasar ta kenya sautari tana so kayayyakin aikin asibiti ne daga ƙasashen waje misali irin wannan na'uran ana sayar da ita a ƙasar waje akan kuɗin amurka dala dubu biyu ne kasar amurka ta kara sa kasashe takwas daga cikin jerin sunayen kasashen da ta shiga cikin kundinta na batanci domin ko ba su kokarin ganin sun dakatar da fataucin mutane zuwa kasashen turai ma'aikatan harkokin wajen amurka ta sa kasar uzbekistan ita da tumistan cikin jerin kasashe 27 da suka fi kowa aikata wannan danyen aiki sai kuma kasashen da ke biye da su sun hada da mayama haiti djibouti papua gini da sudan yayin da kasashe irin su kuwait da thailand suna na ukun karshe a jerin sunayen kasashen kuma an tabbatar suna kokarin ganin sun rage wannan fataucin gwamnatin kasar turkiyya ta ce harin nan da wasu 'yan kunar bakin wake su uku so kai a tashin jirgin saman babban birnin kasar na istanbul sun fito ne daga kasashen da suka hada da rasha uzbekistan da kazakhstan jami'an kasan suka ce sun yi imanin wannan harin da aka kai ba kowa bane illa yan kungiyar is sai dai ba su bayyana sunayen waɗannan mutane ba cikin wani sati mai zuwa ne idan allah ya kai mu majalisar wakilan amurka da ta fi yawan 'yan jam'iyyar republican za ta jefa kuri'a akan kudurin nan na hana waɗanda ake tuma da aikata ta'addanci mallakar bindiga To madalla da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan hatsi sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa da Usman Ahmed Kabara yake shiryawa ya kuma gabatar. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.